Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan da lafiya har yanzu dai Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Binta Yaro da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Litinin 11 ga watan Yuli. a babin rahotanni za a ji cewa hukumomi a najeriya sun yi watsi da raɗe-raɗin yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba a ƙasar to sai dai wasu na ganin da buƙatar abu diddikin maganar a irin wannan magana kama shi za a yi ya faɗi mecece shaidarsa mecece hujjarsa ta ina ya samu wannan magana tunda ba karamin magana ba ce za a ji cewa yaƙi da 'yan bindiga na iya ɗaukar wani sabon salo a jamhuriyar Nijar bayan da tsaffin 'yan tawaye suka yi alkawarin agaza ma sojojin ƙasar. mu kai su inda da kai sun ba saurin da suke ba mu gona musu mu yi yaƙe su tare da su mu ce mun dauki wannan niyyar za mu shiga gaban sojawan Nijar kamar kowace ranar litinin yau ma sani malumfashi ina tafa da rahoto na musamman wannan karan kan shirye-shirye da jan damara da 'yan siyasa ke ci gaba da yi a najeriya akwai mu kuma tafa da labaran wasanni to amma kafin nan ga binta yaro da labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yero. To gwamnatin kasar Kamaru ta bukaci tallafin abinci na gaggawa don taimakawa iyalai sama da miliyan biyu da ke fuskantar barazanar yunwa a yankin iyakokinta da Chadi da Najeriya da ke arewacin kasar. A wani taron tattauna rikici da aka yi yau Litinin a birnin Yawunde, hukumomi sun ce rashin tsaro, akuwar bala'o'i da rikicin kabilanci na daga cikin abubuwa da suka haddasa karancin abinci a kasar da yawan mutanen miliyan 26.5. Ministan noman kasar Gabriel Mbarobi ya ce ambaliyar ruwa da giwaye sun lalata kadadar gonakin noma da na kiwon kaji da yawa sun kuma yi sanadiyar kisan shanu, tumaki da awaki da ba san su ba cikin watanni shida da suka gabata. mai robe ya ce mummunar kaurar da kwarin tsutsar katafila da tsanya da tsuntsaye suka yi sun yi sanadiyar lalata dubban kadadar gonaki a kamaru musamman kan iyakar chadi da najeriya ya ce kusan mutane dubu ɗari uku sun samu kansu cikin matsananci ko karancin abinci da ke bukatar taimakon gaggawa haka kuma mutane miliyan biyu da ɗigo shida ba su da tabbacin ko za su ci abinci ko da sau ɗaya ne a rana. da yake magana a birnin Yaounde yau Litinin a lokacin taron tattauna rikicin. robe ya ce galibin fararen hula da ke fuskantar barazanar karancin abinci na kuma fama da tashin farashin kayayyaki da yakin Rasha a Ukraine ya haifar. Jami'an Ukraine sun ce hare-hare ta sama da rashi ta kai kan birni na biyu mafi girma a kasar wato Kharkiv da safiyar yau Litinin sun yi sanadiyar lalata wata makaranta da wani gini inda akalla mutane uku suka mutu tare da jikkata wasu 28. Olesen Hubov, gwamnan yankin Kharkiv, ya faɗa ta kafar Telegram cewa har-haren makami mai linzami ciki har da wanda ya fada kusa da wasu wuraren ajiyar kayayyaki an auna fararen hula ne. Sen Hubov ya kira har-haren na ta'addanci. Har-haren dai na zuwa ne a yayin da masu aikin ceto a garin Chasiviyar da ke gabashin kasar ke kokarin gano waɗanda suka tsira daga harin roka da rasha ta kai kan wani ginin bene mai hawa biyar a ranar Asabar ɗin da ta gabata wanda ya sanadiyar mutuwar mutane akalla sha biyar. Ma'aikatar agajin gaggawa sun ce ta yiwu mutane kusan fiye da ishirin sun makale a ƙarƙashin baraguzan ginin kuma sun yi magana da wasunsu. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya kai gaisuwar ta'aziyya a lokacin da ya kai ziyara birnin tokyo yau litinin biyu bayan kisan tsohon firaministan japan shinzo abe muna jimami tare da jama'ar japan akan wannan rashin wannan al'amari na kaduwa da duk muke ji wanda amurkawa ma suke ji na wannan mummunan bala'i da kisa abinda blinken ya faɗa manema labarai kenan bayan ganawa da firaminista fumio kishida ya kara da cewa babban rashi ne saboda a lokacin da yake kan karagar mulki firaminista abe ya karfafa dangantakar da ke tsakanin kasashenmu sosai a ranar juma'a da ta gabata ne aka kashe abe a birnin nara yayin da yake gabatar da jawabi a wani gangamin yakin neman zaɓe blinken ya ce ya je japan ne bisa umarnin shugaban amurka joe biden labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to yara bakwai ne suka mutu sakamakon wata fashewa a arewacin kasar togo nan take dai ba a san abin da ya haddasa fashewar da ta auku a daren ranar asabar zuwa wayewar garin lahadi ba an kaddamar da bincike don gano musabbabin fashewar da kuma gano waɗanda ke da hannu a lamarin in ji rundunar sojojin kasar a ranar lahadi an kashe sojoji takwas a yankin a ƙarshen watan mayu ƙasar ta ayyana dokar ta ɓaci a yankin arewacin ƙasar biyo bayan harin Wata kotu a kasar Spain ta amince a gudanar da bincike kan gawar tsohon shugaban kasar Angola Jorge Eduardo dos Santos wanda ya rasu a birnin Barcelona ranar Juma'a da ta gabata. yarsa Chize dos Santos ce ta nemi a yi bincike saboda ta yi imanin cewa akwai shakku a tattare da yanayin mutuwarsa. ta ce abokan hamayyar siyasa ba sa sanya marawa 'yan adawa baya a zaben Angola da ke tafi kamar yadda BBC ta ruwaito. Haka kuma BBC ta bada rahoton cewa ɗan siyasar ya so a binne shi a sirrance a Spain amma kasar Angola ta dauki matakin mayar da gawarsa kasarsa ta asali don yin jana'izarsa. marigayin mai shekaru 79 a duniya ya rasu ne a asibitin tecno da ke barcelona inda ake jinyarsa sakamakon doguwar rashin lafiya da ya yi fama da ita a cewar wata sanarwa da fadar shugaban kasar angola ta fitar labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu Najeriya inda hukumomin kasar suka yi watsi da abin da suka kira jita-jitar yunkurin juyin mulki da bai yi nasara ba da ba gaskiya ba. Hassan mai na kaina gare ka. A dai 'yan tsakanin nan ne jigo a jam'iyyar APC mai mulki kuma tsohon ministan sufurin jiragen saman Najeriya Chief Femi Fani Kayode ya yi zargin cewar sojoji na kitsa yin jin mulki don hamɓarar da gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Amma cikin martanin da ta mayar, hedikwatar tsaron Najeriya ta yi watsi da zarge-zargen na tsohon ministan, inda ta ce wannan zargin ba gaskiya ba ne. mai magana da yawun rundunar tsaron najeriya major general jimmy akpo ya ce mayakan najeriya suna biyayya kuma za su ci gaba da yin biyayya ga kundin tsarin mulkin najeriya General Jimmy ya ce ai sojojin ne suka mika wa 'yan siyasa mulki kuma suka yi ta kare ta, a don haka babu wani dalili da halin yanzu za su yi da yin jiyan mulkin abinda suka ce ai ya ma zama tsohon yayi. amma duk da haka fa duba da zargin na juyin mulki da chief fani kawai da ya yi a cewar masanin kimiyyar siyasa a jami'ar abuja dr faruk bibi faruk maganar juyin mulki babbar magana ce. Wato Hassan gaskiya magana irin ta juyin mulki ba karamin muhimmiyar magana ba ce a idan har mutum kama Femi Fani Kayode zai fito irin wannan magana. A gaskiya ni ban tsammanin cewa wai tanka mishi za a yi da maganar jarida ana ana ja da shi ba a irin wannan magana kama shi za a yi ya faɗi mecece shaidarsa mecece hujjarsa ta ina ya samu wannan magana tunda ba karamin magana ba ce kuma idan ba shi da tabbas akan wannan magana to kaga alama ce ta wasu sharri wanda zai iya jawo rayuwarsu mata sarwanta idan kuma yana da hujja a amfani da wannan hujja abu diddigi a ga me yake faruwa harkar juyin mulki aba ce muhimmanci da ya kamata ko da yaya aka ji kishin akanta dole a tabbatar an je ƙarshen wannan magana. Sannan a manga irin ta tsaro mai shari kan al'amuran tsaro a Najeriya Dr. Kabiru Adamu. ga yadda yake kallon al'amarin. Idan muka duba yanayin da ƙasa take ciki da kuma hadde nahiyar Afirka da kasashen da ke kewaye da Najeriya sai ga ababen da suke faruwa a Najeriya sun jawo juyin mulki a irin kasashen misali rashin tsaro da irin wannan zafin rayuwa ya jawo juyin mulki a kasashe misali kama mali kusan sau biyu a cikin shekara daya duk da wannan waki da ita rundunar sojan najeriya ta yi to kamata yi kasa ta bai ma wannan magana muhimmanci yanayin taɓaɓɓarewar tsaro da gazawa na 'yan siyasa da yadda suka bar ababe ba a ɗaukan mataki akan eh, gazawa da kasawa na jami'an gwamnati har da su kansu ɓangaren tsaron ya sa mutane da yawa suna irin wannan tunanin amma dole ne a yi la'akari da yanayin da ƙasa take ciki da kuma yiwuwar cewa ababen da suka faru a kasashen da ke kewaye da najeriya za su iya faruwa a najeriya hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan yanzu kuma bari mu ƙetara jamhuriyar niger inda 'yan bindiga ke ci gaba da gallaza ma jama'a duk kuwa matakan da hukumomi ke daukawa a kasar wanda don haka ne ma tsaffin 'yan tawayen kasar suka yi tayin jagorantar sojojin kasar zuwa wajen yakar 'yan bindigar hamid mahmud gare ka karuwar kungiyoyin 'yan bindigar da ke addabar jama'a a wasu manyan hanyoyi da suka haɗe jihar agaris da wasu ƙauyuka na zama kamar ana magani kai na ƙaba inda 'yan kwanakin nan 'yan bindigar suka tariyar hayya akalla sau biyar a sati ɗaya wannan yana daga cikin fasinjojin da 'yan bindigar suka tare a kilomitar 60 daga birnin agades daga yado mita tawo agades kilo 60 mu mota uku muke mota biyu ne suka tare wata ba a sa mota ba ta rigi ta wuce sannan ma sun tare wasu motoci guda biyu ne kamin a tare mu kamar suna dauka da wuta ne kuma suna da wuta bindiga nawa ne kamar dai wanda suka amse daga mai shiga goma mai shiga biyar duka sai sauran wanda suka yi sayayya sabin kaya sawa barguna tafarmi takalma duka ba su bari suka an kuma aka dauke ruwa da abinci. A baya 'yan bindigar suna yin tariyar hayya ne a wajen gari nesa da idanuwan jami'an tsaro amma a yanzu lamari ya sauya inda suke gudanar da aikace-aikacensu a cikin gari na baya-bayan nan shine noni mai babur da ya rutsa da shi wannan wanda ya shaidi lamarin ne. Muna zaune ne bakin koha da dare waɗansu 'yan bindiga daɗi suka amshi ma wani moto suka zo suka yi biraken bindiga a saman shi suka yi halbi amma inda Allah ya sa dai ba su same shi ba suka amshi moto da suka juyo Fuskatu. Su ma a nasu bangare tsoffin 'yan tawayen arewacin kasar Nijar sun ce a shirye suke su ba wa gwamnatin tasu gudunmawa wajen kawo karshen 'yan bindigar da ke gurgunta tattalin arzikin jihar Ahmed Wagayya yana daga cikin tsoffin 'yan tawayen. Mu ɗayan eh, tsoffin tawaye za mu ba da kwambaza za mu shiga gaba an soji na Nijar mu zama su eclairer abin da ake ce idanu mu kai su inda da kai sun ba saurin da suke ba mu goda musu mu yake su tare da su mu ce mun dauki wannan niyya za mu shiga gaban sojawan Nijar mu je tare da su a yake su har da mun mu shiga yakin haka ne mun ka ce shugaban kasa in ya amince. Gwamnatin Nijar ta ce yanzu ba sani ba sabo saboda ta shafe tsawon lokaci tana ba wa 'yan bindigar dama su miƙa wuya. Butali Ciweren mamba a kwamitin zaman lafiya na jihar Agadez. Mutanen nan masu yawo da wuta da yawa duk wannan gwamnati za ya tashi da su kuma za ya tashi da su kuma tare da mutanen Agadez duka tare da su. Bayyana zinare a Nijar safarar miyagun kwayoyi da kuma rikicin kasar Libya sun taimaka matuka wajen rincaɓewar matsalar tsaro a kasar Hamid Hamid Mahmud murya Amerika daga Agadas jamhuriyar Nijar. A gaida Hamid, karfa a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. mu To a gaishe ka yanzu kuma ga sani malumfashi da shiri na gaba. musulmi mahajjata na bana sun sami nasarar yin hawan arfa a ranar juma'a lamarin da akan shafi shekaru da dama kafin irin wannan dama ta samu A bana wani karamin yaro ne ɗan shekara biyu wanda mahaifinsa wanda ya aza shi bisa kafaɗansa a lokacin da suke yin ɗawafi. Lamarin nan ya ɗauki hankalin jama'a masu yin ɗawafi tare da mahaifin nasa a daidai lokacin da yake yin tarbiyya wanda aka saba yi. nan Afirka ta yamma shugaban kasar Ghana Nana Akufo Ado ya cire tutar da ta haskaka tare da jami'ai san barka. Sabili da rage wa kansa da kuma ministocinsa albashi da ya yi don ƙara bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. Wakiliyar muryar Amurka Hawa Abdulkarim na ɗauke da cikakken bayani da ya gabatar don taya musulmi barka da sallah. Jama'a, fellow Ghanaians, ladies and gentlemen, I salute you with the greetings of Islam. Salam alaikum. Troubled waters of the current economic Shugaban Ghana na na Adudankwa Akufu Adu ya ce daga cikin dabaru na farfado da tattalin arzikin kasar ya rage duk wani kashe-kashen kuɗi na ministoci da hukumomi kashi talatin cikin ɗari sannan kuma ya rage albashin duk wani ma'aikacin gwamnati da ya naɗa ciki har da shi da kansa da kaso talatin cikin ɗari da kuma kofo na karban mai kyauta da kaso hamsin cikin ɗari ya ce ya yanke duk wasu ayyukan kashe kuɗi a kasar. A kuma makota Najeriya kasar da ke shirin gudanar da babban zaɓe baɗi don Allah ya kai mu manyan jam'iyyun siyasa da suka himmatu sun kammala duk abin da ya kamata wajen kimtsa gidansu a ƙarshen makon nan cikin tsumin sallah. A washe garin sallah ne dattijo Bola Tinubu ɗan takarar jam'iyyar APC na shugaban ƙasa ya ta yi daura murnar sallah tare da ganawa ta sirri da shugaba Muhammadu Buhari inda ya bayyana masa wanda ya zaɓa don ya maye gurbin wanda ya janye daga wannan takara a matsayin wanda zai mara masa baya a zaben shugaban ƙasa da za a yi. To yana fitowa daga gidan sai mu 'yan jarido muka nemi ba'asi. Ga bayanin da ya We thought today and uh, there be already an announcement to, to replace him fully with a substantive uh, Kashim Shetima. I have not discussed with him. I've disclosed it to you. Since I've disclosed it to the president, we are going to win. Inshallah. Inshallah. We are going to win. Mun zanta da shi kuma akwai sanarwa da za a yi na maye gurbin wanda ya janye da cikakken wanda zai rufa mana baya wato sanata kashim shattima ban zanta da shi ba amma tunda na sanar da shugaban kasa shi ya sanya yanzu na faɗa maka sunan wanda muka zaɓa in sha allahu za mu lashe zaɓe don a shirye muke Uh, we have a better program for the people and about the people and ready to serve. Uh, within a short period of time, there'll be a good foundation on infrastructure. Uh, we face challenges of uh, terrorism. We know. Muna kuma sanar da dukkan matsalolin Najeriya kuma za mu magance su in Allah yadda. Muna da shirye-shirye masu inganci da za su inganta rayuwar al'ummar kasar cikin takaitaccen lokaci domin za mu sanya kyakkyawan daban da zai daidaita al'amura wanda za a gani zahir Jin hakan ke da wuya abokin aikinmu na maiduguri haruna dauda biyu ya nemi cikakken tarihin sanata kashin satima tsohon gwamnan jihar borno sanata kashin shatima madina ɗaya daga cikin wanda ya maya wajen yakin zaben mr bola ahmed tinubu a matsayin dan takara lokacin zaben fidda guni da jami'ar apc ta fitar an yi haifi sanata kashin shatima a shekarar alif 1966 a garin maiduguri da ke jihar borno kuma yana da auren matansa hajjana na kashin shatima tare da 'ya'ya uku sanata kashin shatima dai ya so makarantar firamare la primary school a 1972 sannan ya garzaya makarantar sakandare da ke garin biyu daga bisani ya koma makarantar sakandare da ke garin Fataskum a jihar Yobe ya kuma yi karatun da garin na farko a fannin albarkacin noma a alif dari tara da tamanin da tara sannan ya tafi kwatan kasa a jihar Cross Rivers a alif dari tara da sasa'in daga bisani ya koma ya karatun master a jami'ar da ke Ibadan wanda ya dan koyar na shekara biyu wanda daga bisani ya koma aikin banki a garin Eko sai Sashazima da ya koma ba aikin banki a bankin da ake kira African International Bank wanda shekarar 2001 ya koma aiki a bankin da ake kira Zenith Bank kuma ya rike mai ma'aikatu da har guda biyar a matsayin kwamishina karkashin gwamnatin sanata madi share wanda ga bisani ya zama gwamnan jihar borno sanata kashin shatimari a zaka yana rage da kujerar majalisar dattawa na birnin zakiya koya mutanen jihar borno ke ji da zaɓo sanata kashin shatima a matsayin wanda zai taimaka wa alhaji bola ahmed tinubu na jam'iyyar apc sunana sadiq abubakar alhamdulillah za mu yi mu ce eh mun gode allah amma mu yan borno da yan north east gaba daya mu gani a ƙasa ba north east ba mu yan arewa gaba daya suna sunana Musa alhamdulillah abu guda biyu ne shi tunubun yana son mulki kashin ma kansa yana son mulki mu arewa ne a gabanmu ya kamata a zona a duba abin da yake faruwa arewa kashe-kashe sace-sace sunana malam hassan to alhamdulillah kasan duk abin da mu kullum abin da muke bukata shine zabin Allah ke mu Allah ya sa wannan abin ya zama alkhairi shi ma dai dan takarar jam'iyyar labour party mr peter obe ya ayyana sanata datti baba ahmed a matsayin wanda zai rufa mai baya a takarar shugaban kasa da samun wannan labari abokiyar aiki na ta abuja halima abdulra'uf ta yi hira ta musamman da shi game da dalilan da suka sanya aka zaɓe shi tare da abin da za su yi idan dama ta samu sun ci zaɓe cikin ikon allah ni ne aka sunanta a matsayin mataimakin dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar labour party masha allahu su suka neme ni suka bani kwararan dalilai cewa cikin jam'iyyu guda hudu manya yanzu da ake ganin za su iya kai labari ga dan takarar da suka tsaida ga kuma dalilin da ya fito da jam'iyyar mu daya ta pdp na fita daga pdp ran litinin shi kuma ya fita ran talata dalilan da muka bayar na fita kusan ɗaya ne ya koma wannan jam'iyyar ta labour party a suka bashi takarar shugaban kasa ya ɗau lokaci mai tsawo kafin suka nemi dalilan da ya bayar shine ya ce yana neman wanda na farko shekarun shi na kasa da nashi saboda girmamawa kuma cikin waɗanda shekaru zo kusa ba za su iya daidaitawa na biyu yana neman wanda ya yi fice a wani irin al'amari ko kasuwancin shi ni kuma suka ce na yi fice wajen ɗaukaka ilimi a arewa ya ce kowanne kaɗai ya isa ya ce na yi fice wajen siyasa arewan kanta na yi majalisar wakilai na yi na dattawa na kafa jam'iyya ta kaina duk da ban takara a cikin ta na yi takarar shugaban kasa na yi fice wajen samar da aiki na yi fice wajen faɗakarwa a ce a je a yanki kati lokacin kidaya duk wani abubuwan da ya shafi al'umma alhamdulillah kullum wani zai zo ya ba wani abu da kai to kin ga shaidan mutum ai kyakkyawan abu ne shi yasa ni ko na aminci shi Peter Obi a lokacin da ya ce faɗin ƙasa mai albarka da ke arewa shine man Najeriya ba man da aka sani a kudu ba gaskiya burge ni birane irin su Kaduna kaduna da kano kaɗai sun isa a ce suna tantance abubuwan da aka noma a kawo a sarrafa su wannan kaɗai hanyar babban hanya ce da za mu fara kafin ma wannan wato muna so mu tsaye da faduwar naira a matsayin shugaban kasa idan ba ka da yan uwa da ke amfana da faduwar darajar naira naira za ta tsaya to ana saida musu dala a sauƙaƙe yan kasuwa ba sa samu su kuma darajar naira na ƙara faduwa suna ƙara kuɗi in ba ka da wannan an buɗo hanyar nasara babu abin da ya kai sanarwa za mu je mu ci gaba da sanar da jama'a idan idan ka yi yadda ka yi na'am ka yi hamdala da jahilci da kidahumanci to ka tsaya wai dole dole sai dan kabilan ka. muddin shugaba baya sata yana da hujjin hukunta kowa ke ki mai zamani na daya duk kudin najeriya zai shigo hannu kuma za a gudanar da shi a dalilin najeriya kan 100% saboda za mu shigo da na'ura kowane kamfani ba za a takura musu ba kowane ma'aikaci kowane dan kasuwa an sauƙaƙar da shi bat kudin harajin ciniki za mu sauƙaƙar da yadda ake karban shi kuma ba inda zai je sai asusun gwamnati daga nan fara ninki na farko kenan a yanzu dai an iya cewa apc pdp da kuma jam'iyyar labour party sun gama kimtsawa don fara yakin neman zaɓe wato da zarar lokaci ya yi sanci malumfashi murya amurka daga katsina a najeriya to a gaishe ka bayan wannan rahoto na musamman bari kuma murtala faru sanyin na ya shigo da shiri na gaba wasanni a takaice yayin da aka kammala a fafata wasannin matakin rukuni na gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar afirka ta mata a jiya lahadi an tsara jadawalin wasannin matakin kwata final na gasar da ake ci gaba da fafatawa a kasar morocco duk da yake dai najeriya ta sha kashi a wasanta na farko na gasar sa'ad da kasar afirka ta kudu ta doke ta da ci biyu da ɗaya to amma ta sami tsallakewa zuwa matakin na kwata final bayan da ajiya din ta lallasa burundi da ci hudu da nema lamarin da ya sa ta karkare matakin a matsayin ta biyu a rukunin C kasa ga Afirka ta kudu da ta yi nasara a dukkanin wasannin ta uku na matakin. Bayan Najeriya da Afirka ta kudu a rukunin si haka ma mai masaukin baki wato Morocco da ke saman rukunin A ta sami tsallakewa da maki tara tare da Senegal da ke ta biyu da maki shida sai a rukunin B inda Zambia ke sama da maki bakwai da kuma Kamaru mai maki biyar. to sai dai kasashen tunisia da botswana ma sun sami shiga matakin na final a matsayin waɗanda suka zo na uku da suka fi yawan maki domin cike adadin kasashe takwas da za su fafata wasannin hudu na matakin nakuta final morocco za ta kara ne da botswana yayin da ita kuma zambia za ta kai ni da senegal a ranar laraba mai zuwa a ranar alhamis kuma najeriya za ta buga da kamaru afirka ta kudu kuma ta fafata da tunisia an sami cimma daidaito tsakanin kungiyar kwallon kafar manchester city da chelsea kan sayan dan wasan city din rahim sterling akan kuɗi da za su kai fan miliyan hamsin ana sa dan wasan zai isa stamford bridge nan ba da jimawa ba domin gwaje-gwajen lafiyarsa da kuma kammala sauran tsare-tsare domin rattaba hannu kan ragin shekaru biyar da kuma zaɓin ƙarin shekara ɗaya Stalin mai shekaru 27 ya koma City din ne a shekara ta 2015 kan kuɗi fan miliyan 49 inda ya sami zura mata kwallaye 131 a cikin wasanni 339 da ya buga mata. A ɗaya bangaren kuma sabon mai horar da 'yan wasan Manchester United Eric Ten Hag ya ce shahararren ɗan wasan ƙungiyar Cristiano Ronaldo ba na sayarwa ba ne domin kuwa yana cikin sabon tsarin da ya zo da shi a ƙungiyar. makonni biyu da suka gabata ne ake ta ta'allaka ronaldo mai shekaru 37 da komawa chelsea inda har wasu rahotanni suka ce ya gana da sabon mamallakin kungiyar todd boyle bayan da kuma shi da kansa dan wasan ya fito karara ya bayyana wa kungiyar bukatar sa ta sauya sheka ronaldo ya sake komawa tsohuwar kungiyarsa ta united ne a bara bayan ya zama a kungiyoyin real madrid da juventus to amma kuma ana ganin komawarsa kungiyar bai karbe shi ba a yayin da tauraron sa bai haska kamar yadda aka yi hasashe ba lamarin da yasa yake son sauya wata kungiyar to sai dai kuma sabon kocin ya ce ronaldo ya fuskanci kalubale ne sakamakon wasu matsaloli da suka shafi dan wasan amma a yanzu za a yi sabon tsari a sabuwar kakar wasanni inda kuma ronaldo yake a ciki ka'in da na'in a fagen wasan tennis kuma dan kasar sabiya novak djokovic ne ya lashe babbar gasar wimbledon ta bana bayan ya yi waiwayin baya ya doke dan kasar australia nick Gregoris da turmi uku da ɗaya wasan karshe ta maza da aka fafata a jiya lahadi wannan ne karo na goma sha tara da yake lashe gasar ta wimbledon da aka buga a kasar ingila wadda kuma ta bada jumlar manyan kofuna ashirin da ɗaya da ya lashe a tarihi murtala faruk sanyin na muryar amurka abuja nigeria A gaida Murtala da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaici. To a takaice dai gwamnatin kasar Kamaru ta buƙaci tallafin abinci na gaggawa don taimakawa iyalai sama da miliyan biyu da ke fuskantar barazanar yunwa a yankin iyakokinta da Chadi da Najeriya da ke arewacin ƙasar. a wani taron tattauna rikicin da aka yi yau litinin a birnin yawunde hukumomi sun ce rashin tsaro a aukuwar bala'o'i da rikicin kabilanci na daga cikin abubuwa da suka haddasa karancin abinci a kasar mai yawan mutane miliyan 26.5 ministan noman kasar gabriel mbairobi ya ce ambaliyar ruwa da giwaye sun lalata kadadar gonakin noma da na kiwon kaji da yawa sun kuma yi sanadiyar kisan shanu tumaki da awaki da ba a san adadinsu ba cikin watanni shida da suka gabata jami'an ukraine sun ce harhare ta sama da rasha ta kai kan birnin na biyu mafi girma a kasar wato kharkiv ta safiyar yau litinin sun yi sanadiyar lalata wata makaranta da wani gini inda akalla mutane uku suka mutu tare da ta wasu 28 Ole Sani Hubov, gwamnan yankin Kharkiv, ya faɗa ta kafar Telegram cewa har makami mai linzami ciki har da wanda ya faɗa kusa da wasu wuraren ajiye kayayyaki an auna fararen hula ne. Sani Hubov ya kira har na ta'addanci. Wata kotu a ƙasar Spain ta amince a gudanar da bincike kan gawar tsohon shugaban ƙasar Angola Jorge Eduardo dos Santos wanda ya rasa a birnin Barcelona ranar Juma'a da ta gabata. yarsa cize da santos ce ta nemi a yi binciken saboda ta yi imanin cewa akwai shakku a tattare da yanayin mutuwarsa ta ce abokan hamayar siyasa ba sa son ya mara wa 'yan adawa baya a zaben angola da ke tafi kamar yadda bbc ta ruwaito haka kuma bbc ta ba da rahoton cewa dan siyasar ya so a binne shi ne a sirrance a spain amma kasar angola ta ɗauki matakin mayar da gawarsa kasarsa ta asali don yin jana'izarsa. To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da asuba idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Binta Yaro da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa shi da kuma injiniyar mu ta yanzu Zainab Abdulrahman ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.